Tambaya ta biyu, ka yi bayanin waɗannan hukunce-hukuncen guda biyar amsa na ɗaya wajibi, misali, salloli biyar da azumin watan Ramadan da biyayya ga iyaye. Shi wajibi ana ba wanda ya aikata shi lada, kuma ana yi wa wanda ya bar shi uku ba. Na biyu, mustahabbi, misali, na filfili kafin salloli na farilla da sallar dare da ciyar da abinci da yin sallama ana ambatansu da sunna da kuma mandub shi mustahabbi ana ba wanda ya aikata shi lada amma ba a yi wanda ya bar shi uku ba. babban abin lura ya kamata ga musulmi a lokacin da ya ji cewa wannan abin sunna ne ko mustahabbi ne to ya yi gaggawar aikata shi da kuma koyi da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na uku haramun kamar shan giya da saɓa wa iyaye da yanke zumunci. Haram ana ba da lada ga wanda ya bar shi, kuma ana yi wa wanda ya aikata shi uku ba. Na hudu makaruhi, kamar karɓa da bayarwa da hagu, na tufafi a sallah. Shi abin ƙi ana ba da lada ga wanda ya bar shi, kuma ba a yin ukuba ga wanda ya aikata shi. Halal kamar cin tuffa da shan shayi. ana ambatonsa ja'iz da halal ma'ana ya halatta shi halal ba a ba da lada ga wanda ya bar shi kuma ba a yin uku ga wanda ya aikata shi